الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشف الشبهات لنكي الدرس من مندي تمو ما تمرو باني ها درس التمون دي tammundi ñani warni timadu na jagitanya jaten den kam makedi hmm? idan darsu tammundi lenki idan kitabe kota a tagandini tagandu nagatiyaye wo dangi tagandi hananga ken kota hillandi sahe a jongene kan ken kota kemfai kenan nukube ga cewa ana azkuru laka a idan tagandi hillan din jongeren sahim amma ken ko kan kannan kakan ma aljawabu almujmal nga jiki kota hamiya kitati idan lenko har no kannan kakadi المقطع الثالث عشر كتي تم منذ السكان دي كتابيه صحيح زبدة الكتاب كتاب كي مما أنو قهوين تنيري معنا أبان دون يمنيري أنو قلنين نيري ناسا ونوهر نكنا قاعدي الجواب المفصل جابو بيغاني جابو هتم بانشين تنغ idan yare atwal maqta' fil kitab maqta' nun قل gilli gillen ni ka kitabe ke shubuhat eh, shubuhanu kabiwa nogondi tisru shuba shubahinu kabiwa nogondi awa jabini shubahanu nyugonani jabini ti jabu bani ay honu jabunu illi honu jabun yere ay shubuha nyugo kinyama jabunu kabi meya idan aljawab almufassal ado aljawab almujmal farqun nike be do mena gane mujmal ho ra jabini tay sahih amma mufassal asuran ta ne ta anna shubha nyartini dalilu benu ga magana kin shubha girndi kanon ana tungun batin dan na kurti idan mufassal kellan ta na su subha bane ba anga dar ta anna kenya jabin anna hillandin qarta anna jabi amma wa hana kan nan qara iru shubha su garanga salle nya gani sume nya gani ya gunya gani tauhid nya gani hubbe gani kenna su jabin be su gara ken jabini amma الجواب المفصل كن توانو نيغالي صحيح na subha liti na dalilun kaga na kulliti kitabin na hantiyani wallahi hasan bin farhan al-maliki al hasan bin farhan al-maliki ada kitabe nanti shaykhul islam muhammad bin abdul ba da den da barke kitabe da da kitabe da baragan ne maka kitabe ka to ne naqdu kashfu shubuhat sahim hasan bin farhan al maliki ayan na da bari al jahil ke go be gani sir sankin tengam walakin eh, to anon da sagandanya kamma galli kitabun posiren ngara gara ngari kubenu gara sagandanya ke kamma kenya abdulkarim bin salih al-humaid abdulkarim bin salih al-humaid akan da sagandanya kamma kitabe da da tonya al-ibtalu war-rafdu li'udwan man tajarra ala kashf shubuhat bin naqd sahib idan akan da sagandanya kamma dan ka sagande surgaga onati hasan bin farhan al-maliki dangani akan ga go sugana ngara kebe ko waida atatka madammatin min naqisin فهي الشهادة لي بأني فاضل gellin ke bononden ga na ranke nga sere na ga sinte kenya ga din kenni dalila nan kenni sere fasongontenye sere fasongonte ga nan bonondi kembere nga hainde nga kenni amma sere na ga sinte nya ga dan bonondi kenni dalle nya sere sere nya nan sahim idan agada ko asuni jahilin diga asuni gare kashfu shubuhat gida gide meme gide be akella ganta na yang kandi sahim idan kyan falle kudon nan ma gilon dan yaga mere on daga shaykhul islam muhammad bin abdul hab agar hube ko idan yere ashubhatul ula shubahana. sahim idan intabihu shubhanu kabiyani agara kube nurti walakin shubhanu sikyano ngada kun kirinanti kunya ni shubhanu pogorenga imaga mana sankin to kumaga shubhanan ni kannan nan nanti sirebe gana kireti tauhidu rububiyya nga hilla kapana heta kamang sahib hillandin ni kebe ayanu be ni girtini hilla kapendi hilla kapana ni ko ya serebe gara munum batu amma serebe gara surusurum batu kempeti hilla kapana ya subha sikandin ni kannan kagai hilla kapana ni ko kebe ndata hison no menga nanti woli nuku irawa tora kinna kinyanga irawa na haga kinyanga kyani hilla kapana ka kebe ganati ike goni makete hakandi ike ra kanjonde mana murniya ado ina Allah nyagi da kempeti hilla kapane idan ku subhanu shikan isubanu ku qorqorunga muhammad ibn abdul wahhab wa konni yere ke kitabe ni nanti huben da ku sikitu hube ga ke halle kennan ne wa kenga ne wonan dangan la sabunya ko ani ho an anga da bidan gume ngarnu ku sa jonginu ku siki hanai sahem idan awan kamma annan fa musul walakin koy khatabi ga da ko mo gombe hujajon tahafati kazzujaj takhaluha

anga kata ta zaifa ida kan antonyen hobbonon tonyen ibn al-qayyim rahimahullah ati ishubu hanga ana o hinkin ton pilli gara menyu kompen no gondia igumanu ngi magaida gajangen jonga iwa me kata ho magaike bana ni te bana kenai ni toroa i ga dalla me katundenga in kollonga bote i ga jogi biranbe ite sasona suluhun dabari gajange kengare suluhun ñangiran kadi mankange ngabo eren kaxay anke gani in kindenganaanga keñana anken ka katunandin keni in kinte mankangen pillangabo kadi sahem edan iganai bakkanonga na suluhun dabaranga ñinimani i suni n kolla botonte do jogintoay idan subasu igaritini an to axunnallada suni subha bononte ñeng sahim walakin an ken tu iwanya nan ne an kane aqaba iwanya na gidin killa be royon koten nan dangani sahim idan ati rahimahullah idan on daga shubhatul ula shubahana aunu wanun nun kan nan qarai man aqarra bi tauhid rububiyya wa lam yuqsad min as-salihin illa al-jaha wa shafaa

fa inna a'da Allah haqiqa Allah qonnunga lahum la taban Allah qonnonya ni warna ngara dinan qonni ta Allah qonnonya nan Allah qonnunga lahum awi kundanga ni i'tiradatun balluya kathiratun ballu kubenu gabungani ala dini rusul qifarun dinan kamma yasudduna biha an-nasa iwasurun kabanati kum shubuhanu ya ado kum ballu honu ya anhu baka qifar ku dinan maga serebe gana ta kai farun dinan ko ni do lini ke hakene ke hakene gan ta gandin dinu mogombe kem pallati minha wa gelli dan kum balli gonu ya qawluhum menga idan ashubhatu lula hajong nerea nahnu la nushriku billah hajong nerea intabihu nahnu iti oku shubham pai kene itoku la nushriku okunta hillande kappa billahi ti allah bal ayna shahadu ko wasedini annahu nanti hincanenga la yakhluqu hohon tatagandini tagandini wala yarzuqu hohon tawarjagandini wala yanfa'u hohon tanahandini nahandini wala yadurru hohon tatorandini torandini illa allah maganta allah wahdahu abane la sharika kapallemanta lahu allah dangani wa anna muhammadan o kwasedini nanti muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam yalla allah da tigandanya kamanda kisi la yamlik muhammadun tamarandini li nafsihi idu dangani nafa'a toraya wala nahaya afan antamarani idu dangani nahaya wala darra wala tantamarandini idu dangani tora kanyon tondeya wa qirentike wa ya fadlan fasangon fasangontaxuya ana qadir baka abdul qadir al aljailani maga aw ghairihi walla ken abdul qadir al tana idan ita okuwa qirine ti tauhid rububiyya nga warni gati o eti hilla kapano ya ya gara hilla kapen kata bakidu ma iti kumpetu hilla karai nan ti kumpetu hilla iqira ti tauhid rububiyya nga serebe qira ti tauhid rububiyya nga kempeti hilla warni itti ay ikunga sedini nanti ho honta tagandini ho honta warjagandini ho honta nahandini ho honta torandini maga anta alla abane kapalle manta dangan idan kusun mani tauhid rububiyya makaye kam palle itti ikunga sen nanti muhammadu sallallahu alaihi wasallam anta nahamara ni dudangani anta toragamar ni dangani kam berenga keda ko nanti kumpeti hilla kapane fasangon tago ya baka abdul qadir maga abdul qadir ibn musa al jilani walakin sorenga ahaba to gon sahim abdul qadir al jilani goni akenga gelle al kubenu baraduna mo siri ado kubenu ga allah batano nga abdul qadir al jilani awa gelle kunga wa hakada madhhabi nga ni hambalinya sahim a bange hijranga kamona ga ta do tanyere do sina baneya afati nga kamo karagi ado tannume do sina bane yani tanka be sinema da kembira allan kannana qor qore nyanya abdul qadir al jailani wa hakada amani ga gagaya walakin allan kannen da da hono kemparandanga di waqilli har kille gano waken kenda min coyni kata akaburunga bagdad afati bagdad iraqi kaptalike iwa jurana wala lagadu gasanya ne wa kursin denya na iwa hoho nyana non sahem walakin hono igo ke kana la igo ke nyigelli mani a nyigelli ko musrenya walakin kan kibaren di hinna kunya kamma idan iti fasangonta agane farenta na hamar ndido da anta tora mar dangani fasangonta ko baka abdul qadir jelani aga garanta amar ndido dangani walla aka wara kesu ta hunte ngo sondo menga abdul qadir jelani aranta tora na hanidu dang baki du mendi aranta na ka kenya Hussaini wa kan nyam mogodi sahim sayyid badawi aga kan nyam mogodi sayyidatu nafisa aga kan nyam mogodi sayyidatu zainab aga kan nyam mogodi iho ho daga na daga na iranta tora na hanidu dangani e tora nyonton baki du imendi iranta na aga kinya du o kirante ngatikeya nkangar ni de makahiti anga tun kangar diga mendi tabono walakin ka hilla kapana kyatini mani ana ike be haikana ke mozne bon ike ni junuba na sahim ike be haikana ke ike ni junuba na wasalihuna alla kuma surunga lahum awakundangani jahun e kuna tu horoma jahun ne kannan qaga alqadr mana miqdarun inda allah sahim lanyara kunda mana horoma wida daron darontaxowa allah ngani inda allah noqunga do ken cabuda koyinke gani junubananga horomawa allah komosirunda allah noqunga waatlub nke wa murun dini min Allah gelle allahi behemti kun cababunga nga hube murunu nta murunu kunga na murun allahi kai kunga ni ko musrun nga kunyana nagandugan kendo allah naga ngana Allah nyaga na kebe ya na murut Allah ti kun cababunga nke kallen ni kebane idan kembere nga ihe ti hilla kapana ya ka hainda ga dubarin dini sahem ko hana ihe ti hilla kapana ya la nushriku billah hillandi iqirati tauhidur rububiyya nga ihe ti hilla kapana ikire nanti muhammadu anta na naha kinya du anta tora ga nyon baki mendi fasangon tawi bakata nan ma abdul qadir jilani kelli misalenga nka aqida be ike ga kamma ike nu junubun tiyai kuma Allah kuma surunga takawa kundanga ne Allah no kunga ko ike gani junubun tiya ike mena Allah nyaga ina Allah kiri ike loga kendanga ne ku komo suru benu gano nga iwa kulloni do Allah na gaigana la halla nyaga na kebe ya ini qiri ago tunka nyugo gore duna da ampa ju gana anke lanta kinye ma ministru ndo ure tagano benu ga ure annan dangi do kunya no kunga ina ampa ju kinya ndi ka nyugo ke ike kalle ni kiyai yala amana ni nan tan na tunka nyugo ke ya la amana ni nan tan da haru ku ka tunka nyugo ke nan ti ka tunka la walakin taqiyu kum magano kunga idawa men ngalle an ga dangane nan magon konu kun dangane nan fi ke tun kan yugo kaya ikun kagallen ni nafsun shay kenya mogani allah subhanahu wa ta'ala ikun junubunun dangane kullanta allah menya gana kambiren nga ida allah kawancan na go tage hommo go waliyadu billah ko duna tun kan yugo nyangen to kembirenga ina dangi to kukomo suru da kara hari ndakara hari ya ini toko kekiri kudo ina kanjon da de nyidangani alla nukunga warni horoma ida takke idangani kemberenga e kumpeti mani heti hilla kapane ngaji kaga di diga memu sahem idan imaga tauhidu rububiyya angara kenca batin dita anna alla nya gana den kanna nya gana ti kwa sababunga na kunyan na kandukan ke ando alla naga eh heti hilla kapane tanga yukumma makai ikhwani idan keddigame be ha kene ke kitabu dabari na keddigame sabatinde sahe igo nyino nga kebe togo nyani muhammad ibn afale ko afati hijra nga uji nero kamero tandumero sino na gatiya akenda kitabu hilli dabari na ke aqida sabatinde nanti tauhid rububiyya an aqira tikenga tanni anna surusurunga anna alla nyaga tikunga na alla khiru tikunga hilla kapana hetanga akitabi hanan togonyen tahakkumul muqallidin limudda'i tajdid ad-din akitabi hillandin togonyane araddu ala ibn muammar ala ku hillu sudabari ke shubahana iga ke sembendin mogombea na koy tawhid rububiyya anga da kenca batin dita hilla kapana hetang daga ngolle ho hetanga tauhidin nyamma nyanang sahem wa hakaza igo tananonga محمد بن عبد المجيد المالكي كان قاغن مالكي كان كنيه صحيح أكن قاغن كتاب الدبر النكيد عقيدة سبتين دي ني كتاب كتغرى الرد على بعض المبتدعين من الطائفة الوهابية صحيح نك aqida sabatin nan ti tauhidur rububiyya ga sabata maga hilla تنغا anna alla ñagati woli nukkuɗo allah komo surun cababunga hohonta kexay ke daganteñen sahe al akhtaru min dhalik keɓega mbononta ke suka humantenga sasa oga hagati bede bidiyangumu ñugonu da koy nantan na kara hurunga an ho mundukunga ken peti hilla kappeya ken bidiya ñayi iti i dalilen ni kannan kaxay cheikh lislam ibn taimia digame sahim iti ibn taymiyah da ko ikitabun di dingira dan tanto kare kare majmu fatawa kano gondi ati wa kadhalika al anbiya'u salihuna annabi ñummun na na wa in kanu ahyaan fi quburihim hara ingalin i ge qabrun qaburun wa in quddira gelli hari ganara kutwa annahum nanti kunga yad'una iwaddu anna lil ahya'i ngalin ton dangani wa in waradat bihi atharun hari battabun yugonu ganari tiken di kibarun yugonu ganari tiken nga falaysa li ahadin amanya yambane dangani an minhum zalika ana kem mundiya annabi nyum mundo sura suru benu ga kara ige kaburun nogondi har honu ganar na digame ko kendi ibn taymiyyah te antagawa ina ken mundiya mana antaka wasirena duangen mundiya antaka wasirena kanjonde mundiya antaka wasirena haju mundu karahurunga iga karana nuguta hari nda annabinyu munye hari nda kaifaru nye hari gana alla kuma sura kubenu ga ta annabinyu mi do kayfare kam pale ibn taymiyyati walam yaf'al dhalika ahadun min as-salaf yemma ne makenya gelis risir sawantonga to ana suru benu dangi dangi dangi nan daga wara masahaba nunga amma sabati nanti hoho daga i hajun mundu kara hurunye walla kenga daga duwa nganya kara hurunye li anna dhalika warni kembe hakena kenga nan daga duwa ngan mundu kara hurunga dhari'atun kenni sababu ay ila shirki kata hilla kapenga bihim tikara hurukuya kenni sababu ay agan kinya anna hillande kahu e, tiya wa ibadatihim ado kenni sababu agan kinya anni batugaga min duni dunillahi ta'ala gelli Allah wure dunga kallan ke gani idan serebe gana ida do mundiya serebe gana ida gana kanjon de munda serebe nda daga na hajun mundu kara hurunga ibn taymiya ti kenni sababu ay aganki nyakata hilla kapenga ati bi khilafi talabi min ahadihim fi hayatihi fa innahu la yufdi ila shirk ti honcho renga geli bana mbe ngalin ta gunde annan ti duinda ngani idan kan tan hilla ko abbas gangal ta ko umar ga tan dua eh, kan koron kibare ngam gombe idan iti dalilen ni kum maga minna nanti ibn ati annan daga qabrunga na hurun qiri wallan na dua ngam muru hurunga wallan nan pajum muriya hilla kabete ti warni ibn ati li anna dhalika zari'atun ila shirki bihim wa ibadatihim min dunillahi ta'ala kenni sababa kenni killai aga an kinya anga hillandi kapatiya adangi bata gelli Allah tananga itin ka ibn taymiya amati kenni hilla kapai amati kenni kahira wai itali sunna wal jamaa dalilin nyani keye aga muhaqqiqun nenen kamma kan ngani ibn taymiya nan to ku golle kan bid'a hilla kapeti kasra wa hitika wa hakada kedi kadiga me ah, a majmu fata ibn taymiya di abun taymiya kitabun dis makahe ke gana kona an kenda an kenta hise dan kibarun no gondi diga ma kitam gawa ibn teme mi anda ko enta diga men ta ma o kuna ce taban kewa ibn a kitabun har lankin da fatawan muraja ta hillo ke dingira awadi haqiqan nyane. walakin ibn teme diga men manan peti kungara fasar mo gombe sahib ibn teme diga men manan peti nan tan na hurun kiri kenni mani ya kenni bidiya hilla kapeti wala kafira ko haindi adiga men mana ngani kebe agata wan kinya hilla kapenga mana na hilla kapana nga hilla kapenga sabati nan pakende na sabunya akita bunju sudi abangante nyana nanti serebende hurunya gilli hilla kapana nyana kamanga saga kem palle ga islamin islamin kere no gondo hoga ni to ana sahantenye asudi ga men ne kebin teme akarlima bin al qayyim ati ummato kesuge madi serebende hurunya ngi bata hilla kapana nan Allahu akbar sahim idan ida diga men ya illa na ni yonkin lungunga walakin ibn taymiya diga men ma nan petike sahim nga jiki hame kitadi idan o halle ni danke ko nga jikan ken karle ma anda ke hame sasa ollo muhammad ibn abdul wahhab aga jabu be ko ni danke shubha kamma honto le rekebe kama shubha ke hame anga qirati tauhidur rububiyya nga na soro sirun do faru nya sababu ya ngana alla qillina kun to konkoni ni horoman mun de ti kempeti hilla kabe ngaji ko suda hami subhan ni kai maka he ke gana konan ken dangan ta ho tu tauhidin kabara an tiniman e ati alla bana an tagandin de ati alla bana an arja gandin ati alla bana an nahandin ati alla bana an torandin ati sedi ni farellan ta tora nyontono baki mendi aranta na haka kinya duya atin ka ike ni junubun tiyayi ike na Allah giri illo ka kenda ngani junubun nga boyenda komo sirku urugin tawa kum maga takwa kum maga Allah nukunga ina Allah gilli de nkai wa gilli tuku sababunga na kunya nagandugan kya na kunya haruai na kunya ambasadu do Allah naga hobure hetikei anke mana anke ngamandi nampa manga nyingolla nyonkono tini yabo keke onkoni bakya he idan ati muhammad ibn abdul ati fajawibuhu akaman jabi bima tionga ho kebe taqaddama kenga dangi sahim jaabi ti honga ho kebe ga dangi hoo kebe ga dangi kenni ni kannan kare warna anyi ni karle ma an killum bugo dai muqaddima ken gondo da kara wa kem po gani kebe ya anna alladhina nanti yammunga yammu kubeeno. qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faran gara kun gaja tiga nan do kisenga faran kamma muqirruna kunyem mun qira no ay bima tihonga zakarta anga da kenko anda mani konnanti tauhidu rububi anken tongondi tikenga faran gara kubenu gaja yala imai ga qira ti tauhidu rububi angawa enta ke kona kamma nanti anta lam ta'ti bi jadidin amarti hokrum bai gelli tauhid rububiyya ga kya gammaga faren gara kubenu ga jeyini maniya awati ni ni hilla kapano nye kairu nye ma kairu ne atini yi kairu abu jahal nuku kunni kairu nye mene banga konna daga aqida be nan tanda tauhid rububiyya mana kamani gan kawo anda kenca batin da Allah dangani daga kamani gan kawo kun kaga kire tikenga nan ta Allah ba ne galle ni kenga an kalle ke mana ga saure ran ga inti hunje i igara tin mantelliti ko an kaga ratin mantelliti mo gombe kaka hini ken tusu ka humantenga faren diga jade tembre nga ganyanga na kire ti tauhidi rububiyanga anya islamin poti mantenga kuma higa jenne abubakar ga kire ti tauhidin poti mantenga faren daga jawa umar usman ali daga na diga jawa idan an gara ngara ga da abu jahal na ga diga ja sabun ni kannan kara ya tauhidin ya masabati maka tauhidur rububiyya abanin tawasine manindi kuma tauhidul uluhiyya bat kama ni kan kawo suna Allah bane batu kyandi kuma idan an ken kabe haike ne ke kenyan dan kara kuma farkun ni kannan kara ya farkun tan dokumena da kaida ko anonga shari'a ne adamul farq bainal mutamasilat hinu benu kan kawa hatan pancen ta kundo mena kan sun banin idan an ga kire tike bai ga kire tike nga ke kona kamandangan wa muqirruna kubenu farenga diga jarehi salatu wassalamu yikunni qiranu ay anna awthanahum nanti imununu kuya latu tudabbiru shay'an kunta honne su sura kutunu kunta honne su su nyana kunta honne su su illan kupana gelihin hincanunga e watu ho honna minne ga nyalla nda sunya ho ho ga di kun kaga kita Allah sunya e gaga da ho ho kita Allah ke anya ho ga di hiri Allah nda nya e gaga da ho hiri Allah nda nya inyi e ikirante e ngati kegara e wa mununu ku batta walakin ikirante nyitikeya yani kan tauhidur rububiyya nyema kan kina har ko tabane sahim an kan ga tunan da tun nan tiya wa fare alaihi salatu wassalam aranta na hamar ni du dangan aranta toran jutun do baki idu mende fa songon ta go baka abdul qadir jilani wa walla kema ga walla kema ga idan onati kebe ha kene ka da ni ku akire nan ti mununu ku garanta ho hondan binnera kutuni dangan idan andi suni bana hillandin ni kai makya he sikandi shaykhul islam muhammad bin abdul habiti wa innama aradul jaha annama horo manga ado takka ado lanyara ida kenya muru imununu kuya wa shafa'ata ado kanjondenga ida kyara muru an ken mani an kaga da kyara muru sahe nuska na mani ha ha aha Hmm? mimman qasada alja galliye menga kebe gara takkan kar nuska tanadi idan sasa hinu sikki ho hanan tan ti tauhid rububiyya nga faran gara kube nuka je ga jega ti tauhid rububiyya nga hillandi anti fare suru suru nga inta toran nyontono iranta toran nyontono baki man iranta na hakinya duya ken alla galle ku gaga kire nanti mani nanti imunu nu kuranta man yana imunu nu kuranta ho ndam binera kutuni dangani sahem sekandi ku hilla kapano benu farenga gaja ida e, takke ado kanjonde muru kuya anken mega gada takke kanjonde gada mundu e, suru ku idan andi suni bana kai mu magatanu iga yole nu kusu anto ahunna alla dan kantangalli sahe idan farqun na minna amma ko har sasa ke gaben yano magati serengati Allah no ngada to Allah ni bane ni tun ka bane an ke ngati ni kenni kahiri harsa ay ngatin ken ni hilla ka bane harsa ti ken manya serenga saga ti Allah no ngaya ni bane nga aya ta ga iga ho ho kitaya na kinniya iga kisu ho ndi kisi tanta wannan ti ken ni hilla ka bane gadi nka ndaga tange honu mundu sahu baganu walla ndaga na modin ni walla ke kenga ndaga kursin da kaburunga keti ko breya ina kwa konni warni ikum maga serenga na jagella kana ndaga kursi kaburunga sasa adaga na alla ga ti kabur gume ka nga ina ya gare kita walla ina lemme kita walla kammen nalli walla iwa daga na terranga lenna lungo etike eti hilla kapea adaga kursino tan na kabur gume ka ta kenda alla nyara ado kanjon Allah kanji kanjire hi ke ga nyana mo gombe ata ke to bure ya etin ka ga daga nan ti kabur gume ke mana nyi daga ni kyani hilla kape sahib o kunati ku hillu suni hilla kapano nyai kebe ga daga kursi kabur ke na horoman da ta kan mundu mushrik kebe ga daga nan a mundu kabur gume ke me ga ga mushrik na sabunya isu tauhidul uluhiyya ida ya raga Allah ina kin kabur gume ke ya intaha idan nga jika hami waqra jabu lannim nim pai qara alaiha kamma ma honga ho kebe zakarahu Allah Allah gada kempin fi kitabihi i kitaben de wa wadahu kem bangandi gaga Allah da mani eh, eh, koni kitaben de ati wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun oma kefare suqi anken kane mogara wahawinde ñakatta ken kefare nantana ki ummatonun dangani tongubat kamanen tano maganti ike allah kadi bane a batu ati kadi wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun ima jinna do hadamaren men tagati hohoyi maganta tafsiri godi ini baani batu illa liyuwahidun tafsiri ñugodi sahim idan ati kagadi جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم iwa yemmun batta allah wureranga allah tananga kubenu ganta tora nyontono rantana hagaga iganati dangana aga hotana batta allah tananati ayi okuma kunya allah nuide kuno ku kan ko anda kana Allah kan joku nan ko ya Allah kum beta Allah wanonga ka ku ani kan jonda nonga tun kandi qala tunabbi'una Allah bima la ya'lam fi samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ya la kunyana Allah tunin nanti palle mata na ni nonga agama hoho nya kenga na kan jawa dungene kenda ngani force akunya Allah din tikenga ho kebe aganta tu kampatonye rado nya patonye ra kunya na kan nukuntu a ah, kunyantini allah dangani yaba an gama lemme kinike an gama yakke kinike an naabure nabure kinike an gama ke kinike ya nga hono kuntu kenga an kanjona nga dungene force a ah, kunyana allah kibarni ti kenga kenga nanya akama manya dangani kapalle maiwa idan shaykhul islam muhammad bin abdul haba ati serebe gana ke shubha konan dangani nanti qirati tauhid rububiyya nga kenti bugan iga qirati kenga bane iheti hilla kapane ti kahiriya ajabi ummato fare alaihi salatu wassalam agari kubenu hakatinga aga digaja aga qireti ho ho kun qireti kenga aga hibe nyai gaga da kenya nya na soro surunga na horoma munda na takte munda da tana aga ga da kenya ani hilla kapano koy moko kem pallanga na ke haqiqa banganda danga no qur'ana ngaya nu benu gano ngai ga sene tauhidul uluhiyyan kamma kun qara qara kamma anni banganda danga na gantitu kembirenga kenga nyana ya jabu jabuya nga jike hame kitadi ikhwani nga haqiqa danga tauhidi ahamiyatu tauhid tauhidin ni kebe dina dinadi wallahi alazim anga siro siro tauhidin nga tamma antu agunna allah de kafunya namma tauhidul uluhiyya bat kamar gan ka gun tauhidi ikhwani qissa ne nga kon nan da ngani da anna tauhidi nganna hammintu warna am pakatin kinyo ikhwani abdullah ibn jud'an oho gabe wa tugon tere walakin ho gabe ta qissantu ani koi ga ibn ammi walid abi bakr abu bakr ha ga na abu quhafa kem pa ba tugun nelle sahib idan sasa ibn judana nya na abubakar maniya awanya na abubakar haba tugunnen yake di na arabu ngana ta amma haba na do ba qoran cu su komante abubakar qabla dun kenya ne abdullah ibn judana wani taimin ne sahih ata hananyi kammo ata yi mujrim yango burinyanga na nyanya abdullah ibn judana yango burinyange ame mai maka ken patinga na golli buren da bara na ken karnde to nyongunde hube tana bada dia na soronga kabla dun konga tukana haben ga dian tukana lagaru haben kiten dura go ho honta ga haben maka. kabila nga kundunga adi tu bugu be sudi aro sere sun daga kille maka hinga goto lagaru haben nyimeda da goni aha bada girina kata iwa konni nanti haben cigi kures jaman do mena gane nanti barinte nga baka ire men mehe hinga kota abdullah bin judani mabirambe abu ko ala saminte ati sigi inda daga dingiran mundu in karana bugu duna me warni seren takiya Allah tanya na amba ne tanya na de mando suru ko anyido me an kame ho hoya maka kawan dide an ho hoya a kiman nan do soro kwa me kame na bure gana maga na bure ke kiman nan do soro nya nyidome to awu gana maga to awu ke kiman nan do soro an nyidome angane tunka nyuga a kiman nan do soro nya nyidome ando soro do me hoodi duna dun pinya gana anto a kunna nyade anyana ma kempo wi tu bakanda anyana ma hi gaunga na bure nga gabo gabo ando soro do dome itu bakandi to awu ngakundunga imanka ngakundunga mando soro kwa me. abdullah bin judana bugun nan tiwa daga na dingiran mundu illa he sahe aga bugu a daga gida goyi da gidin kumme gongari makka a agara gidin kumme ke ngari a cike gidin kumme be hake ne kai sigin nan loke de ame wadi ngaho nyini no ngaho ke be gin torono mana iga kallam gombe illa he an pasunti ba ne ranta tintono sere suya taban sere bure kona mundantintiya aga nga ada samandin kangari koko pa thoban ada samandin kangari kwani sama ka kenya awa bonte bonte ne abdullah bin judean awa mile ne walakin na huwa mundun hube gitora agada sama ka aga kebe mundun ama kitawa atintai hilla aga tintai birambe adani samake ke janka samake heti kange nyani gara dabari na nyago Allah adani ya kan punchu wa gelle ya kutinga mana jama kutte ni kange ya ga kukunni ya kutunga idan ada kembrenga ada halle hay mana kumme ke no gon payi agaro kumme ke no gon de adani soro hurunga bunyana nonga gelli jurham tun kan yugonga jurham ni kannan qagai hajar adira ismail alayhi salatu wassalam wa raja allah an hajar ibrahim gadi warano hagati mbe ahalle qabla nu kubenu ga giri yamani nalle kahu iya iyanonga sahih inya sabu ina makka ta gundi adani jurham tun kan yugo kunya hurunna nonga adani wala hay gwano nga sahante wala ake kama ya sahi qad ra'aita aw samaita bi ra'in radda fi dhari'i ma jara fi al-hilabi ya la ando ma ngalli wa wallando ma mukuwa nagananga da kati be kamu na ro kamu ndu kollen no gonda ga da saga kanyen no gonda ndo mikem mukuwa akata na kama karanta saga nadi mana kubenu hake ku karana ndukuta indaga saga ne katabiranta ngwa adani wala han yugano nga gelli kangenga wala ke mu manda baranten na tikangenye tun ka nyugu ku to gonun ca hanten nga kamma tun ka nyugo nga sare hakatin be aga kara hakatin be aga da hakke be den di kenga non adani harith bin mutad kenya ni tun nyugu lagare nga kempu wa inta mo gotayi idan adani ken kayuno gondi non al harith bin mutad adani kangenga non nga jama nganonga yambangen po gabi gabe ke nganonga idan abdullah bin judan at aha junga kebe ada ke ngutu gelli kange do na bureya abu gunte ada tagman cello gidun kumme karaken ada ga makka ikhwani ado holli ho kebe arno kisa fitinanga sonin gonga da kebe girin nan tina bure adari adi ku hoho ganyi ga bara ken cutinte nan dunga tai adi ku ni ku lagaru mi ga nyana imankenga angara ngari ga tin sersoro ram ga nda kabila ndo da nyakundo wa ndam makata banna ba ka kabila diwa ha i daga mpajunga ngara ngari odan kata odan ta ho waide har ya hunga cento na kundu no kundu wa ndam makata ho gana ma an gana bono mo mogo ma an yime tampindi nta ken konni arno arno ale halan curondi kena bure bure nyande janga gelli ganna na kundo adi kuni kumi ganya na imman ken no konni abdullah bin judan abana na nonno konto anya kita ado kebe gari ken ngana nyeme anada ga hotana uta danari ikhwana di al halan curondi jang kasren jonga den magoto al ibra bil khatima tagasen na talla garenye nan kaso anyi kundo anyi kundo anyi miziki legene bandi nyana anyi kundo afa allah amma salaf alla garun nan curota sahim walakin umma gore munun ngarati la garun nan curodo ni jukunda gallele na bucunnu makahe ng abdullah bin judan ajonko jonko kata golli sirnyange nga kita hijano nga wa gandini makka soro benu gani korintonga awa kun kaga igandini anya ada igandin kolli dinka dabari matarikin kuma nga konni nanti serenga na setu nyogomen kamma ay gandin kolle ke kanto maga anta hata jinan nan yanka walla serena hoberanga alla wa igandin kolle ke no gonda kanto maga anyi kencu hakai gandenye tarikin gumu nga konni mo gombe sahim ma idahilla nanti farenti ike maka kinci gan pakati ngai ga dun kolle kenyi daga na taga sirahunga ken ni gan dun kolle mbane idahilla nanti abu jahal aga karagati timbe ga mundu no farenti daga gurungon pai ina mundu ti urungonga ko te ida me abdullah ibn jurani gandenga igani nyoke mendi ikera da me nyonto agurungo ke jogi daga wa batengallai idaga idanyai ida hilla allahu alam nantai gandun kollenga lemina tugunnen domi yerna nogonde ayo lemana kara nogonde igandun kolle ke kanten maga allahu alam sahih idan ikhwani abdullah bin judan kembirenga anya a golli sir nyange nga ani soro nyigandini kem pagati anyi tamaren kinniya iwayi gana asawiqo igatin kebe da sengete walla mantana anya wa ken kaga kinna ni gandini ken kaga ya ken palle allaban qatin kaga ni ken kinne wa minni ku fasonu sikki ku jonkon kota nyi gandu urugin to nyana ni ku kinnya tamare ado sengete ado qati awa ken kinnya ikhwani umayya ibn abi salti kenyuno ngabaka taifa athaqafi kai faren ta sugen to ngondin kason domen kafir nawo umayya ibn abi salti koni idan nya mun nan hoka qisandi walakin lan ta ho kon na daga dangi kedi asugen a tauhidi ngada asugen to ngondin kai mema to ngondi sahih aqsan gillen nisri umayya ibn abi salt wani sha'irun jahili sugana ni kebe ga ni jahili gan kenga akenga ati ada baitan kan nyugono ka abdullah bin jadi andan ken nyigande de ati walaqad ra'aytu al-fa'ilina wa fi'lahum فرأيت أكرمهم بني ديان البر يلبك بالشهاد طعامهم la ma yu'alliluna banu jad'ani ati ida gollano ngari idi gollen kaga ngari ida ni soro be no ga soron kilini gandi ho darandi ho sirani bani dayyani ay banu dayyan bin ka'be qabla nyugani kun kaga nyi fonnan churnye wa soron nyigandini nka kun mai tamare do sengete do kati kinni sereya kun ganyi hube kinni serenga kenya albur burrin po sire sahe ay gonnati darama nyille aho sire wa shahade ado yage shahade ne al asal yage nyane ado yage wa samun ado sirime kunyi gande nyana kwai warni kem pati kwa ngurgin tadinanta abdullah ibn jadani ganyu kube gandini atida da soron po darunga radio ho sure ken banu dayani warni gande nan pasunta dinanta abdullahi bin jordan ga kebe gandin ati alburru yulbaku shahadi ta'amuhum ati kebe gani burru nga yulbak ayukhlaq burrunga kenga bi shahadi ti yagunga shahad jamu shahadi ani kannan qale asal drama nga kenga bini ti yage nga yagenga a ati lama yu'alluna banu jada'ani qabdul jadani ramunga tini warno o watu nditi gandu beno ere kum beti gandu po sere sere kan kawa sere killi kata kunga yani ka handi kata ke shairu ay agdan ka golli sere ada sabte mana ada bonu ndina nya maka golli intenga ke ganya birambe abdullah bin jadan ada ujuni hillu nyogo me khida kana shamin jamanenga nanti ndaga ido burun nalida ngani. ido sirimen lida ngani ido yagen Allah Allah Allah maga idan abugunan daga masalan adan kemo hay sasa bannan po gabe na kya nyana nu benu kan ta mun da mushkila ne kita aho gabe ni ina burello lono kan nya na burun tanga maka de walla kompe haga sanna ho buga anna daga aho sasa banna gabe hakin kenye warni ku banko an angani warano bitoli sikina ga jangen ku tanga ina ti di says ki kita di i menu di utuma kare edan sasa banna gotu iha juga ndaki nyobe na rono kan nya di nan daga aburu dingiran ya. kenga ku banko andi ma gaja de andi ga gaja tan na nyame ha yujammiduna nasibak iwan takkenga waken cimpindini mana wa sesina hay ga nyame no ujunu ku hillu li ti ti ku fasonu sikia bor ado sirime ado mani ado yage abdullah bin jada'an ada kirinda no hilya wara uron di kunga soron kille nanti liga kandi sahih bane anonga kenga kirndi ni makka sahilim bangenga bane anonga kenga kirndi na hankitim bangenga uron ni nanti abdullahi bin jada'an ta gallige ay gonunti bane kenyi kirndi ngira tana bane kenyi kirndi ni ay mekan kamma kebe gani umayya ta buna bi salta kenya mai garabonnde adi ati la hudain bi makka ta mushma'illu wa akharu fawqa ka'batiha yunadi ila rudhin min ashiza mila in lubabul burri yulbaqu bi shihadi ati qirnana wadanga ni makka ya qirnana kebe gani jawnga nanga mushma'ilun ni kenna mana al mutabadir al mujtahid kirna na wa danga ne tim makka kebe ga ni jonga na nga ga soron kille kirna na tananon nga fawqa ka'batihi ka'batiha ay gonunti fawqa daratiha kirna na tananon nga kenga kan mundi aga kirndini iwa soron kille nanti mani ila rujuhi rujuhi ni kan nan igandun kolle kata igandun kolle mina shiza shiza ni kannan kagai solli binne nyuga na koten inyi noron da sahem idan gelli eh, ke iteya mila in aha kangani لباب البر يلبك بالشهاد عبد الله بن مجدان كان دي بر خلاص انتنا idan ka hain da abdullah bin judana dan ke fasangon da ko hay hilful fudul ken kanya kanya da quraysi sor urginto makka kunyan ka hama abdullah bin judani kanne nanti sere su igaranto nya makka ere makkan kenan makkan ke tango on ka haka mangona ma sere be gara to nyono ha ha kallagai to nya den nan griba baka kamma kai faran ta alaihi salatu wassalam ise de kaine ha batunnenga iga kunande yugo ni mana iga tonge nyugo tagundi na abdullah bin judani kandi iganda ken tonge tagundi salama agunya de inyi hadarne ken ngam pasunti dengan dinan ta nyugo ndumbung ken ni halful fuduli ke sahib adabari min abdullah bin judani kandi ikhwani ke hafa songon taagun kan pakempanga walakin digamen ko ni men kandang hadi asahantelle aisha ta dangane ati abdullah bin mu anyi mukundarno anyi iganden kara ni korintonga yala kengana hana kiyaman kota ke golli sirewa ke faren tantana hana asababu lam yaqul yawman namat kota bani wundi rabbi khati'ati yawmad din nka manjunu bunun kafar ndangani qiyaman kota maken koni mana kalmatu tauhid tauhidin kalma ma koni doken cabira gada hohonya asunya haba mansura awo honta na hana ka handa gara golle be dabarin kedan kenna dabari wa oran ta dabar nin kamana hamaniya tauhidi manya maga tauhidin gantam maga maga suru tampindi suren kam pakempa idan ikhwanu goron pammi tawhidi ka kamma kube hakene ka akisa ken ta dingira ya kube nu sahante ngani ni ko wala kube nu lampunte ngani ni ko nga dingira be ken na tawhidin pamminya bangandim wala kenanga na na qissa ken ngari sira kitab gabe daga ibn sham daga na daga na wala kenanga na lahanna ma wa hali al bidayatu wan nihaya libn kathir daga hay باب ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان أن كنينا نغن صحيح اذا قهاني إخواني توحيد فمن أنك دوك كنت أبدا مغا أندو وهلي Tihi tanai maganta tauhidin gara kebe muramma tauhidin nan cabatan condomen idan ke shuba be hakene ke kenta garono kenta ga sen cankini sere su ya gondo o kudere kadi nanti tauhidu rububiya nga kitam magatanni an peti kahir an peti la kapana an tagar no ku imendi ken cen taga ya gondi o ni abadan ken man kisi faren gara ku beno ga jale salatu wassalam kun qara qire tandan keya walakin kebe ga manki maga kenga na kitam maga birambe andin tabana tauhidu rububiyya nyamai maga kenya mankam maga andin suni bana amma kenga na kitam maga kembirenga andi heti bana ya ngaji ka hami wa sallallahu ta'ala wa sallam